Eh, wato yana bin mutum dubu ashirin sai wani mutum ya bashi dubu ashirin ya ce ya bama wannan mutum kudinsa dubu ashirin mm. da yake ya bashi kudi ne dubu ashirin hannunsa shi kuma sai ya ga tun da yana sa dubu ashirin kuma bai biya shi ba mm. sai ya rike to wannan kamar dai nau'i ne na zamiya sannan shi sannan shi shi kuma wancan da ya bashi din sai ya rasu bai shi wancan bai gaya mishi ai na ba wani mm, kudin ka mm. eh, dubu ashirin ba mm, sai ya rasu sai ya rasu shi dai wancan wanda ya bada kuɗi zimmarsa ta baranta ya riga ya biya haƙƙin shi wannan in ma kyauta ce ya bashi shi dai ya riga ya yi kyauta tunda da wanda ya wakilta ya yi abinda ya wakilta shi a matsayin shi wakili ne a sa ta riga ta kubuta ya riga ya yi in ma mm. kyauta ce in ma biyan bashi ne in ma a ciniki ne suka ya tura masa kudin duk wannan ta tabbata shi ya gama mm. ya barranta mm. amma shi wannan wanda yake da haƙƙi a kan shi wanda aka bashi ya kai masa kudi ya rike kudin bai kai masa ba to wannan yawanci malamai sukan ce wannan abin suna karhanta shi suna mm. cewa makruhi ne haka idan kuma ya san cewa yin haka zai sa a taɓa wato alfarmarsa ko dukiyarsa ko lafiyarsa to haramun ne mm. ma'ana idan da idan bai yi ba shi wancan zai kai shi kara ya ce an ba shi kuɗi ya kawo mun mm. bai kawo mun ba sai ya cinye kuma har ya kai a kai shi wajen shari'a wanda daga baya alkali zai iya idan akwai yiwuwar alkali ya yi hukunci a kansa akan cewa ya yi zamba cikin aminci wanda zaune zai taba ko a ɗaure shi ko a yi masa ko a sanya a yi masa wani horo to in zai kai mm. ya zuwa ga wannan to wannan <clears throat> musamman dai malaman malikiya sun yi nassi akan haramcin yin haka in kuma baya jin tsoron wannan to wannan akwai akwai akwai karhanci a ciki wani daga cikin inda zaka lura na karhancin shine kamar wannan sura mm-hmm. tunda zai zo na farko shi wancan zai watakila zai je yana neman magadan wanda ya ba da kudin eh, cewa yana bin wani bashi mm-hmm. kuma idan shi bai fito ya sanar da shi ba kaga sai ya zama to magada sun je za su je su biya bashi mm-hmm. har double akan wanda yake kuma ba shi da haƙi kaga daga baya shi wannan shi wanda ya je wannan din wanda ya je ya ce sai an ba a biya shi ba saboda bai sani ba kaga laifin zai koma kan shi wanda ya yi wannan mm. daniyar wajibi yayin da aka ba shi ya rike mm. sai ce to kai wani an bani mm. kuɗin ka in kawo maka dubu ashirin amma ka san ina baka dubu ashirin kuma na rike to in yi haka babu laifi a cikin shari'a Allah ya saka haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.